radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu h na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya na mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan da muka harshen farisanci daga nan kuma sai shirin kiɗe na yawa wanda shi zamu kawo karshen abubuwan da muke dauke da su amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan mayun shekara ta 2023 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan shawwal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau wadda goma sha bakwai ga watan mayun shekara ta 1808 sojojin napoleon na kasar faransa suka mame kasar spain da kuma mutanen kasar suka tashi domin kora sojin faransa daga kasar su sai dai wani abin lura a nan shine a lokacin kasar spain tana mame da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma afirka saboda haka ne mamayar da sojin napoleon suka yi wa spain din ta shiga a cikin mawuyacin hali na ta gayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaki da sojin faransa inda da karshe dai suka samu nasara akan sojin faransa kuma suka fatattake su da kasar sai dai a lokacin da sojojin napoleon suke yaki a spain a lokacin kuma sojin spain suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen latin amurka da suka mame wanda hakan ya sa alatila spain ta fice daga wasu daga cikin ƙasashen latin amurka da take yi wa mulkin mallaka. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 135 da suka gabata rana irin ta yau 17 ga watan mayan shekara ta 1888 turawan ingila suka fara mamayar kasar zimbabwe wani bature dan siyasa dan kasuwa na ingila mai suna cecil rhodesh shine bude sojin ingila kofar shiga kasar zimbabwe tare da mamaye ta bayan kisan dubban mutanen kasar da kuma kama wasu a matsayin bayi bayan kammala mamayar kasar zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rhodesia wato sunan baturan da ya taimakawa turawan ingila wajen mamaye kasar sai da mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har zuwa lokacin da suka samu yancin kai shekara ta 1980 karkashin jagorancin robert mugabe sa kuma sauya sunan kasar zuwa zimbabwe bayan da jam'iyyar zanu pf ta robert mugabe ta lashe zabuka ya zama shugaban kasar zimbabwe na farko bakar fata wanda kuma ya ci gaba da takon saka da turawan yamma tsawon shekaru da yana mulki a kasar zimbabwe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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. kasar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen kasar sudan da suke tserewa da ƙasar zuwa ƙasashe makwabta yana ci gaba da karuwa shugabar ise na iran ya ce ƙasashen iran da saudiya ba makiyan juna ba ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gudanar da bincike akan shahadar hadar adnan a gidan kasan isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke da ke kuma majalisar ɗinkin duniya da suka zarci garin da ke kan iyakar jamhuriyar afirka ta tsakiya sun bayyana cewa kimanin kusan mutane dubu goma ne suka tsallako daga cikin ƙasar sudan kuma ana dakon adadin zai zarta haka kashi ɗaya bisa uku na waɗannan adadin asalin jamhuriyar afirka ta tsakiya ne yanda 'yan uwansu da abokan arziki suka tarbe su sai dai baƙi daga cikinsu sun kafa tantana na wucin gadi a kusa da garin amdakop wanda ke kan iyakar sudan da kuma afirka ta tsakiya hukumar majalisar ɗinkin duniya da sun ce yanzu haka suna kan tattaunawa da wani minista wanda zai yanke shawara madadin gwamnatin kasar game da wurin da za a tsugunar da mutanen garin da yake kan iyakar ta sudan da kuma afirka ta tsakiya yana fama da matsala ta ambaliyar ruwa yadda ake shirin shiga lokacin damina a cikin wannan wata lamarin da ya sa ake fargabar makomar mutanen waɗanda suka gujewa yakin da yake faruwa a ƙasar ta sudan ana fargabar barkewar cututtuka da dama musamman ma malaria da kuma fuskantar matsalar ƙarancin abinci a wannan yanki yadda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin samarwa mutane gidajen sauro da kuma abubuwan da za su taimaka musu domin kaucewa kamuwa da cutar malaria. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa babu wata adawa a tsakanin kasashen saudiya da kuma iran ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a wata zantawa da yi da tashar talabijin ta kasar syria wanda aka sanya tattaunawar a daren jiya a gidan talabijin din na syria a cikin zantawar da ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasashen saudiya da iran kasashe ne waɗanda suke da girma da kuma muhimmanci a yankin gabas da tsakiya da kuma kasashen musulmi sannan kuma ya ce kyautata alaƙa tsakanin saudiya da iran zai taimaka matuƙa wajen ɗinke barka da dama da kuma wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa da kuma samun kalma guda a cikin al'umma shugaba ibrahim da isi ya jaddada cewa gwamnatocin iran da saudiya za su ci gaba da gudanar da al'amuransu da kuma bunƙasa harkoki da alaƙoƙi na diplomasiya da kuma siyasa kuma yin aika na haɗin gwiwa domin cin moriyar juna a tsakanin ƙasashen biyu da al'ummominsu bai ga hukuma ibrahim isa ya bayyana cewa kyautata alaƙa tsakanin ƙasashen na saudiya da iran ya sake rusa makirci na makiya wadanda har kullum burinsu shine haifar da baraka a tsakanin al'ummar musulmi ta jama'a masu harika da sha'afa labaran sana zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da gudanar bincike cikin gaggawa tare da bayyana gaskiyar hakikanin abin da ya faru akan shahadar sheikh khidr adnan fursunan palestino wanda ya rasu a gidan kasan isra'ila antonio guterres ya nuna damarsa matuka dangane da shahadar khidr adnan a cikin gidan kasan isra'ila kuma yana buƙatar a gudanar da bincike na gaggawa antonio guterres ya jaddada bukatar ganin cewa isra'ila ta dakatar da kame falasɗinawa take na wucin gadi ba tare da wani laifi ba sannan kuma bayyana cewa yana da kyau a gurfanar da waɗanda aka samu da laifi a gaban kuliya domin tabbatar da laifinsu ko kuma sakinsu ba tare da ɓata lokaci ba na ta ɓangaren ma'aikatar harkokin cikin gida ta faras ta tabbatar da cewa yahudawan sahuniya tare da cikakken goyon bayan jami'an tsaron isra'ila suna ci gaba da gudanar da ayyukan so na wuce gona da iri a kan wurare masu tsarki na palestinawa musamman ma dai masallacin kudus sannan kuma ma'aikata harkokin cikin gidan ta palestino ta ɗora alhakin dukkanin abin da yake faruwa a kan gwamnatin yahudawan isra'ila ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta lashe kofin copa del rey a karan farko tun bayan shekara ta 2014 bayan ta doke a sassuna a wasan karshe da aka kara a seville wannan nasara dai da real madrid ta samu ta zo ne dai a daidai lokacin da take shirin fafatawa da manchester city a wasan zakarin nahiyar turai a ranar talata mai zuwa to jama'a masu karshen labaran duniyar kenan. to madalla yanzu sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mu harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha biyu inda cikin wannan darasi za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da yadda aka gudanar da wani yaƙi tsakanin Iran da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar Iraki ta Saddam Hussein wanda ya kawo harare akan wasu yankuna na kudanci da yammacin kasar iran lamarin da ya jawo barkewa yaƙi tsakanin kasashen biyu domin jin yadda wannan yaƙi ya kaya tsakanin waɗannan ɓangarori za a jire tattaunawa tsakanin muhammad da ramin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalamin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مستند ابون دوگرو جنگ یکی ایران قصر ایران عراق قصر عراق سال شکر در چه سالی؟ اچکن چه شکره آن آغاز شد اکا پارشی شهریور وطن شهریور هزار و سیصد و پنجا و نو شکرر دوبو ده دری اکو ده همسن ده ترا شمسیه رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام او حمله کرد شی یا که هری چرا؟ سبوده می نابودی کورده انقلاب اسلامی جوین جوی حال چی تحریک تنزره قدرت کرپی قدرت های بزرگ من قصه ماسو کرپی نیرو دکارو نیروها گونگو گونگو نه دکارو کدام ونه شهر گری شهرها گرورو آنها حمله کردند سو سنکه هری ابتدا پراوا استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو جنوبی نکدو فقط کوی نیروی زمینی دکارن کسا غرب یما غربی نیما هواپیما جرگی هواپیماها جرگی زیادی دیوه آنها بمباران کردند سو سنگروان بما آیا شن تهران برنن تهران بسیاری ددامه دیگر ندبن واکنش مرتنی مردم متنی در آن زمان a wancan lokacin Ce. Mi. Ce بود Me ya kasance Adadi. عددی ya زیاد wani adadi mai yawa. Jebhe Fagen daga Onha raftand su sun tafi. Vatan. Ƙasa. Onha defa kardand. Su sun kare. wannan kuma shirin namu ya kawo ƙarshe idan allah ya mu a mako na gaba a cikin wani darasi za a ci mu da wata tattaunawa kuma kafin kan lokaci a mutum dukkan wanda aka ji muryan su allah ya salihu ke muku fatan alheri a cikin mu a shirin mu na gaba thank you yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin yana cin da kawo muku kide-kide da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi masu nishaɗantarwa da suka yi magana akan maudu'ai daban-daban domin amfanin masu saurare. To ba ta da ɓata lokaci ba a yau shirin namu ya gata muku Ishaq annur ne wani mawaƙi fitacce a ƙasar Iran. barin haɗa ku da shi domin jin irin abin da ya tanadar mana. Shut up. To madalla a gaida Ishaq An-Nur wani mawaƙi fitacce a nan kasar Iran game da wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta nan zan jarin zamun shirin. Gan lokaci da aka haɗe mai shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauki da su a ɗan waƙe-waƙen kamar yadda muka saba amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya تو رو گم نکرده پیدا میکنم تو همین روزا به دادم میرسی تو همین روزای بی تو بینشون تو همین ثانیه های در بدن تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون تو همین دقیقه های نیمه جون to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya